Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu rarrama a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da LOL da Niyya da tashar mu ta Via a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin su yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vihausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a goma sha biyar ga watan Maris na shekara dubu biyu da goma sha tara. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanin labarai. Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan Juma'a guda biyu na kasar New Zealand a yau. injiniyoyi masu bincike sun gano wani karfe da ba a daidaita shi da kyau ba a cikin jirgin saman nan na kamfanin jiragen sama na ethiopia da ya faɗi ranar lahadin da ta gabata shugabannin kungiyar kasashen turai ta eu sun ce haƙurinsu ya kusa karewa game da sha'anin birtaniya da shirinta na brexit madalla to bayan labaran duniya za mu leƙa birnin kwanne da ke jamhuriyar nijar inda za ku je abin da ministan shugaban fadar shugaban Kasa muhammadu muhammadu ke cewa akan ziyara da suka kai da tawagar mcc a birnin kwanne eh, to wannan ziyara muna yin ta ne cikin proje wanda aka ce ma millennium challenge don mutanen da mayan mutane ne waɗanda suke suna an mamba na conseil d'administration wadda aka ce ma kamar koli na na projekin millennium challenge niger sai kuma abuja najeriya inda za ku ji kokarin da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke yi domin a tabbatar da tsaro a wannan ziyara tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda harkar tsaro Bayan haka muna tafe da shirin duniyar Amurka da Muhammadu Lalo ke hadawa da kuma gabatarwa amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan juma'a guda biyu na kasar New Zealand yau. yanzu haka an cafke wasu mutane uku maza da mace ɗaya dangane da harin ko da yake prime minister new zealand jacinda arden ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu tuni aka riga aka tuhumci ɗaya daga cikin mutanen wani ɗan shekaru 28 da haihuwa da laifin kisan kai kuma gobe asabar ake sa ran gabatar da shi a gaban hukuma kamar yadda kwamishinan 'yan sanda mike bush ya bayyana. Injiniyoyi masu bincike sun gano wani karfe da ba a daidaita shi da kyau ba a cikin jirgin saman nan na kamfanin jiragen sama na Ethiopia da ya faɗi ranar Lahadin da ta gabata, har da kan mutane 157 da ke cikinsa suka hallaka. Wasu da ke da masaniyar yadda binciken ke gudana sun ce irin wannan karfen mai daidaita jirgin da ba a daidaita ba ne aka samu a cikin jirgin saman kamfanin Lion Air na kasar Indonesia da shi ma ya faɗi a watan Oktoba shekarar da ta gabata. Duka jiragen biyu dai na kamfanin Bowen ne kirar 737 nau'in Max 8. Yanzu haka dai akwatunan da ke dauke da bayanai da kuma saututtukan jirgin na Ethiopia sun isa ƙasar Faransa inda za a tantance abin da suka ƙunsa. Shugabannin kungiyar kasashen turai ta EU sun ce haƙurinsu ya kusan karewa game da sha'anin Birtaniya da shirinta na fita daga kungiyar da ake kira Brexit da Turanci, inda yanzu saura makonni biyu kafin a cimma wa'adin ficewar ƙasar daga kungiyar ta EU. A kan haka ne jagabannin na eu suka ce a shirye suke su karawa birtaniya lokaci amma fa a bisa sharaɗu masu wahala Ɗaya daga cikin sharaɗin shine cewa watakila za a nemi Ingila ta sake gudanar da wata sabuwar kuri'a jin ra'ayin jama'a game da zama ko ficewarta daga EU. A ranar 21 ga watan nan ne dai Prime Minister Birtaniya Theresa May za ta nemi kasashen na Turai da su jinkirta ficewar ƙasarta daga EU har zuwa watan Yuni mai zuwa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da dokar ta bacin da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina wata katanga a kan iyaka Amurka da Mexico bayan da 'yan majalisar dattawa hamsin da tara suka jefa kuri'ar watsi da ita yayin da wasu su arba'in da 41 suka ki amincewa da karfin ikon shugaban ƙasa da ya yi amfani da shi. Hakan ya faru ne makonni bayan da Majalisar Wakilai ita ma ta ɗauki irin wannan matakin. 'Yan majalisar dattawa goma sha biyu ne na jam'iyyar Republican suka haɗa kai da 'yan jam'iyyar Democrat wajen yin fatali da matakin a majalisar mai rinjayen 'yan Republican. Wannan matakin ya yi watsi da bukatar fadar White House tare da yin buris da barazanar da shugaba Trump ke yi ta amfani da ƙarfin ikonsa wajen cin gashin kansa kan wannan lamari. Dakaran sojojin Amurka sun kai hari na uku ta sama akan mayakan kungiyar Al-Shabab da ke Somalia a cikin mako guda, wanda ke nuna cewa Amurka na taka rawa wurin irin waɗannan hare-haren, har suna neman su riɓanya waɗanda ya kai bara har sau uku. kwamandojin sojojin amurka da ke nahiyar na rundunar da ake kira africom janar marcus hicks ya ce harin baya-bayan nan ya kashe 'yan bindiga uku a kusa da garin malayal da ke yankin juba harin ya zo ne bayan kwana ɗaya da harin da aka kai wanda ya kashe 'yan kungiyar al-shabab guda biyu a kusa da huli a yankin shabelle Madalla a gaida Maryam Dauda labaru da ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yan sai rahotannin kuma za mu soma ne daga birnin kwarai da ke jamhuriyar Nijar inda wata tawagar ta musamman ta ministocin gwamnatin Nijar da ke karkashin jagorancin minista Umar Muhammadu da kuma tawagar mambobin hukumar raya kasashe ta kasar Amurka wato MCC suka kai ziyara a jihar. Wakilin murya Amurka haruna mamman bako ya aiko muna da ƙarin bayani Wata tawaga mai nauyin gaske ce ta membobin gwamnatin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin minista shugaban fadar shugaban ƙasar Nijar da ministan gine-ginen hanyoyi Kadi Abdullahi da Muhammad Bushar ministan kiwo da isu Katambe ministan ruwa ta kai ziyara a birnin Kwanni inda ta zagayi dam na noman rani da damana na birnin Kwanni tare da hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin Kwanni tare da wakil Kallon hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar amurka millennium challenge of corporation wannan ziyara da muka zo da mutanen kwasai da administration na yamsa mun zo su gama datsar ruwa eh, ta eh, mozage yaya take kamun a fara aikinta Shi shine muka kasu su gani tunda aikin nan za a fara shi nan zuwa september mai zawa insha Allah. shugaban tawagar membobin gwamnatin kasar ta Nijar albarkacin wannan ziyarar ya yi muna karin bayani game da manufar da za a iya baiwa zagayen da suka yi a cikin gonakai domin ganin halin da wuraren noma suke ciki da dam ko madatsar ruwa da ke raya gonakan waɗanda a nan gaba za a sake farfaɗowa da su ta hanyar hukumar nan ta ƙasar Amurka mai tallafa ma kasashe masu tasowa da ake ce ma Millennium Challenge of Corporation wadda millennium challenge account niger ke wakilta eh, to wannan ziyara muna yin ta ne cikin proje wanda aka ce ma millennium challenge don mutanen da mayan mutane ne wanda suke suna amman ba na conseil d'administration wadda aka ce ma kamar kungiyar koli na na projekin millennium challenge niger mun ce dai kullum dai muna zancen aikin da za a yi nan bisa bara jikin kwanni amma da can na ya mai muka wannan zance sai mun ka ce ga zuwan ga ya kamata reunion wanda muke yi a maido reunion nan kwanni don mu zo mu gani da idanunmu ya ne wannan baraj yake wani aiki ne za a yi eh, wani umarni za a samu bisa ga wannan aiki wanda za a yi shi ma dan majalisar dokoki na ƙasa da sunan mazaɓar karkarar birnin kwanni ya yi nasa furci game da ziyarar ta tawagar ministocin a birnin kwanni yanayi ya sake sake yanayin nan shi an muharin kenan dole kuma a samu aiki gwargwadon hali saboda ruwa sun rage in kuna tunani a da ruwa ana yin su masu yawa har su kai kalmalu har su yi banna amma sai ya kai ga yazukin ruwa yanayi ya sake kuma akwai ƙananan matsaloli saboda shi nan shi ma ya daɗe ƙwarai yanzu tallafin ga wanda an kawo shi zai rayarsa gare kuma kun san noma dole noma ya sake ba a cewa kullum ana noma don dai kaɗai a samu abincin da an kaci kenan ta kamata noma shi ta kamata da kiyu shi ta kamata shi rayarsa mutane wadan zagayen na ministocin ya gudana tare da rakiyar shugabannin rundunonin tsaro na gundumar birnin kwanni haruna mamman bako na birnin kwanni jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma bari mu leƙa birnin tarayyar abuja da ke najeriya inda hukumar hada-hadar kasuwanci ta jirage ruwa ta kai wa rundunar sojojin ruwan kasar ziyara wakiliyar muryar amurka daga abuja hawa umar ta aiko mana da ƙarin bayani Ganin yadda cinikayya tsakanin kasashe da Najeriya ke ƙara ƙarfi ya sa hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa wato Shippers Council ke ƙoƙarin ganin an tabbatar da tsaro a iyakokin ƙasar. Hukumar ta kai ziyara ta musamman ga rundunar sojin ruwa domin ƙulla yarjejeniya da samun kyakkyawar alaƙa don haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen cimma manufar. Hassan Bello shine shugaban hukumar. A wannan ziyara tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda harkar tsaro hada-hadar da jiragen ruwa ke yi daga kasashe da yawa zuwa nigeria ko kuma soke kaya daga nigeria zuwa kasashen waje dole sai da tsaro. Shekaru da yawa da suka dan wuce nan ana ta samun abubuwa da suke faruwa kan fashi da ake wa jiragen ruwa. Mun tabbatar da rundunar jirgin ruwa ta nigeria. suna matukar ƙoƙari su tabbata cewa duk jiragen da za su zo najeriya an ba su matakan tsaro kuma an kiyaye su saboda idan ba a kiyaye su ba an samu matsaloli kenan matsalolin da muka samu shine ana sa ma kaya da za su zo najeriya tsada kwarai da gaske wannan kuma yana da illa kan tattalin arzikin najeriya don shi zai sa hawa-hawar a farashin kaya sannan kuma najeriya dole a ganta cewa ƙasa ce wadda za ta iya ba da tsaro kan cinikayya da muke yi da sauran ƙasashen duniya don so da yawa kasashen waje ko kuma wasu kungiyoyi sai su ce wai najeriya babu tsaro muna kira ga rundunar ta ƙara ƙaimi ya kamata mu ƙara dankon aiki da ke tsakaninmu da rundunar sojoji saboda a samu tsaro to yau wannan zuwan da muka yi an ga ya kamata a yi yarjejeniya a sa kwamiti saboda mu dinga aiki tare idan muka samu yarjejeniyan nan to za ka ga najeriya ta samu fifici. Shi ma babban hafsin sojin ruwa Vice Admiral I.E. Ibas ya ce ziyarar abu ne mai kyau kuma haƙƙin rundunar ce ta samar da tsaro a iyakokin ƙasar nan domin haɓaka tattalin arziki da kuma ci gaban ƙasa. We are all partners in the business of making Nigeria great. The Nigerian Navy remains committed to improving security in the nation's maritime expanse. Hukumar kasuwancin ta jiragen ruwa na aikin kafa tashoshin sauke hajar teku a tudu a jihohin Arewa don sauƙaƙa doguwar tafiya zuwa kudancin Najeriya ga 'yan kasuwar yankin. Tuni tashar Kaduna ta fara aiki inda ake kammala ta funtu a jihar Katsina. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida hawa umar yanzu kuma bari mu leƙa a jamhuriyar niger inda hukumar 'yan sandan jamhuriyar niger ta sanar da cafta wasu mutanen da ta bayyana a matsayin waɗanda suka kashe wasu mazaunan birnin na yamai a shekarar 2018 wakilin murya amurka a yamai sulmanu barma ya aiko mana da ƙarin bayani a ranar 27 ga watan disambar 2018 ne aka waye gari da labarin rasuwar alhaji almustapha abdu wanda aka fi sani da sunan ta tagabati wani hafshakin dan kasuwar da ke zaune a unguwar bukoki ta tsakiyar birnin yamai lamarin da ya matukar daurewa jama'a kai a bisa la'akari da yadda aka tarar da gawarsa kwance a ɗakin baccinsa watanni biyu da rabi bayan faruwar wannan al'amari bincike ya gano masu hannu a wannan kisa cikin su kuwa har da wasu 'ya'yan marigayin in ji daraktan ma'aikatar watsa labarai a hukumar 'yan sanda kwamishina mutari habu lokacin da yake gabatar da waɗannan mutane a gaban manema labarai bincike na likitoci ya nuna cewa mutuwan nan tashi kama shaƙe shi na aka ko kuma an sa wani abu wanda aka yi dubara aka hudda rai ne saboda daga jiki ne babu wata shaida ana iya cewa kama an ɗauki matashin kai an danne mai huska hashe ɗata ta ɗauki bincike ya nuna yara na 'yan tawaye su ne suka jagoranci wannan kashin gilla sun ka ɗauki haya ƙwararri basa kan aikata mayagun laihuka daga lome ƙasar togo su hudu ɗaya daga cikin hudun ɗan nijar ne ma'aikata na 'yan sanda da aka aika can lome tare da goyon bayan waɗancan ma'aikata na lomi sun sa an kamu wannan dan Nijar shina nan ne da kuma 'yan tawayen su biyu su ne su uku daga ciki wanda kuka gani za a yi musu hukunci yadda ya kamata. Tuni dai jama'a ta fara bayyana alhini a game da faruwar wannan al'amari mai cike da ban mamaki. Alhaji Salisu amadu wani dan farar hula ne a nan Nijar. Ya kamata uwaye su san da dukiya da ɗiya da ya basu ya kamata su san Allah ya tambaye su shin da dukiyar ina ka same ta ya kai da ita ɗiyan wata irin tarbiyya ka su in kai ka shiɗe wannan yawan abu kanka to kaga kenan irin wannan abubuwan ba za su iya wakana ba illa sun samu tushensu daga inda aka aiho ɗiyan a ɗaya gefe hukumar 'yan sandan ta gwada wasu matasa biyu da ta ce suna daga cikin waɗanda suka hallaka wani mazaunin birnin yamai dauda gado a watan oktoban da ya gabata ta hanyar amfani da wuka ko da yake har yanzu tana farautar ragowar waɗannan 'yan daba bincike wanda hukuma ta 'yan sanda ta ƙasa mai yaƙi da mayagun mayan laihuhuka ta gane da mutum hudu ne suka aikata wannan mugun aiki an kama guda biyu guda biyu kuma sun gudu. Matsalar tsaro a birnin Yamai wani abu ne da ke ƙara tsananta a 'yan shekarun nan lamarin da ake dangantawa da bazuwar miyagun kwayoyi da ma rashin aikin yi a wajen matasa abin da ya sa hukumomi a makon jiya kiran taron masu unguwanni da nufin samun haɗin kansu a yakin da suka kaddamar da masu aikata miyagun ayyukan da ke hana wa jama'a barci. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa A gaida sulaimu Muni Barma yanzu kuma sai shirinmu na gaba duniyar Amurka daga mahmudu Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan wata badakalan neman guraben karatu da aka bankado a nan Amurka inda aka samu wasu fitattun mutane da suka hada da jaruman Hollywood da kwace-kwace a fagen wasanni. damshakan masu kuɗi da laifin biyan kuɗaɗe domin a rubuta wa 'ya'yansu jarabawan neman gurbin shiga fitattun kwalejoji ko jami'o'i a nan amurka ko kuma ayyana su a matsayin suna da kwarewa a wani fannin wasa domin su samu shiga makarantun sunana mahmud lalo to dangane da wannan ba badakala ta neman guraben karatu a kwalejoji ko jami'o'i kamar yadda muka faɗa a shimfiɗar wannan shiri tuni wani kusa da ke tsakiyar wannan almundahana da ake kira william singa ya amsa cewa ya yi laifi a gaban wata kotu da ke boston a nan amurka amma da farko bari mu fara jin abin da andrew lelin lauyan gwamnati mai shigar da kara ke cewa mun tuhumi mutum hamsin a duk fadin ƙasar nan waɗanda ke da hannu a wata badakala yin maguɗi a jarabawar neman gurbin karatu da ake kira sat da act sannan mun tuhume su da laifin neman gurbin karatu a fatattun makarantun kwaleji ta hanyar bada cin hanci ga masu horar da 'yan wasa kuma ce 'ya'yansu sun iya wasa domin a basu gurbin karatu. To dangane da wannan badakala na tambayi Farfesa Yusuf Alasan malamin jami'a a jihar Missouri da ke nan Amurka shin ko mamakin aukuwar wannan lamari? Eh gaskiya ya bani mamaki saboda abu ne wanda yake zan ce ni wato ban dau ban zaci wannan akwai irin kuma akwai irin wannan al'amarin ban ɗauka ya kai irin wannan matsayin ba na san dai a kowane al'amari ko kuma a kowace ƙasa ko ƙungiya ko jama'iyya ko kuma ino a kowace mutanen ƙasa ko gari akan samu bara gurbi hmm. ka gane ba za a ce mutanen nan duk sun haɗu sun zama ɗaya ba hmm. to amma ban ɗauki wannan badakalar wato ta kai haka ba ni dai kamar yadda na fahimta kuma yadda na karanta tun daga shekara ta 2011 zuwa wannan watan fabrairu da ya kare na wannan shekarar hmm. wato an ce sun kashe kamar miliyan 25 za a yi mamaki da aka ga irin wannan badakala kamar kana ga wannan zai zubar da kimar amurka idan duniya ah, ko kaɗan sai kasan kamar yadda na ce maka ai sai dai ka san da akan ce wake ɗaya kan bata gari amma ai ba wai kowa an haɗa an zama ɗaya ba waɗannan wasu mutane ne tsirari wanda suke gaskiya suke kare wato suke so su kare rayuwarsu da kuma yadda al'amuransu na yau da kullum yake suna so su ga inda suke samu nasara you ta hanyar karatu da kuma arziki suna so su ga 'ya'yansu sun kasance a wannan to abun takaicin shine sai suka yi amfani da na gwamna masu gida rana hmm. takaice yaran nan nasu ba su cancanta su je waɗannan makarantu ba amma suka neman musu gurbin karatu wanda yake you know har yaran nan suka je suka gama karatu da sauransu suna nan sun zama ma wasu a ƙasar nan sannan. Eh, dama na ma wannan tambayar ne lura da cewa ita ma'aikatar shari'a da ƙasar nan ta ce ba taɓa ganin babbar badakala irin wannan ba da ta shafi neman gurbi a fannin ilimin kasar a ba taba gani ba gaskiya ba don kuma ai abun mamaki shi ne ai ba wai wato wasu ne masu kuɗi da kuma wanda suke zance da hannu da shuni ba wai kawai dukiyar ba a'a ma da mulki ino manya-manyan shugabannin kamfanin nuka na ƙasar nan su su hamsin suka yi eh, abin nan zance suka haɗa kansu suke tabbatar da cewa wato a su bar nasu sun lalace ba ko kuma sun shiga wata harka wata makarantar dai da ake faɗa ta garari game yadda ake zancen su harvard su yale su stanford din nan su tabbatar cewa waɗannan makarantu sun yi saboda sun san ai sanin kima da darajar karatun ya sa suka yi dan kauce hanya. Eh to saboda masu sauraro su fahimci inda aka dosa su waɗannan kwalejoji da jami'o'i su me ya sa ake tare babban ganin cewa an samu gurbin karatu a wurin su ne. Saboda babu wanda ya kai su saboda su ne manyan eh, jami'o'i da kwalejoji na ilimi a duniya ma ba ma nan ba. waye baya su a ce eh, ya je karatu ko kuma ɗansa ya karatu a harvard ko a yale ko a stanford ko a university of california ta los angeles ko university of southern california da ake cewa usc ucla da sauransu saboda me eh. shi da karatun na wannan makarantar wani abu ne a kasar nan balantana kuma a kasashe irin namu masu tasowa. Mm, to kamar eh, ana nuna bambanci kenan wajen shaidar karatu misali wani je wata jami'a ko kwaleji a kasan waɗannan da ka lissafo da wanda ya zo daga nan eh, akan nuna bambanci ne. kima ce da daraja da suke da ita ta fannin karatun tunda ka san a ko ina ino akan ce wannan makaranta ko wannan kungiya ko kuma wannan kamfani ya fi kowanne ya fi kowanne kamfani daraja ko wannan makaranta ta fi kowace makaranta kima da daraja. Amurka kasa ce da ke bin doka kuma kowa ya yi taka doka doka za ta taka shi. Kwarai da gaske. Me kake ganin makomar waɗannan mutane da aka same su da waɗannan laifuka? Ina tabbatar maka za a hukunta su duk da kuɗinsu duk da mulkinsu da kudinsu duk da wata daraja su dokar kasar nan ba ta san kowa ba ba ta fyaɗe yaro ce fyaɗe babba in ka taka ta za ta taka ka in ka ba ta taka ka ba to dama ba ka taka ta ba. masu aro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu farfesa yusuf alasan da julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gaida Mahmud Lalo har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti 24 wato karfe 4 da minti 24 ah, a jamhuriyar Nijar, Najeriya, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Sade Sa'idu Daura inda ya ce Salam VOA Hausa muna kira ga jama'ar jihar Taraba ya kamata ku zauna da junan ku lafiya ba tare da kashe-kashen junan ku ba. Ta haka ne kawai za ku samu ci gaban jihar ku da ma ƙasa baki ɗaya. Sai sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ya ce Salam VOA Hausa da Allah ku bani dama na yi kira ga shugaba Buhari da ya ce wani abu akan rikice-rikicen da ke faruwa a jihar Kano a kan zaben gwamnan jihar don wallahi ci gaba da gumda yake yi wannan ba zai haifarwa da al'ummar jihar Dami ido ba. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u Dakut Dunari da Usman Girama Kampala a jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummomin jihohin da zaɓe bai kammala ba da ya kamata su kai zuciyarsu nesa su zauna da junansu lafiya. Madalla a gaida Zahra'u fage yanzu kuma ga labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan Juma'a guda biyu na kasar New Zealand a yau. Yanzu haka an cafke wasu mutane uku maza da mace ɗaya dangane da harin. ko da yake prime minister new zealand jacinda ardern ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu. Tuni aka riga aka tuhumci ɗaya daga cikin mutanen wani ɗan shekaru 28 da haihuwa da laifin kisan kai kuma gobe asabar ake sa ran gabatar da shi a gaban hukuma kamar yadda kwamishinan 'yan sanda Mike Bush ya bayyana. Injiniyoyi masu bincike sun gano wani karfe da ba a daidaita shi da kyau ba a cikin jirgin saman nan na kamfanin jiragen sama na Ethiopia da ya faɗi ranar Lahadin da ta gabata har da kan mutane 157 da ke cikinsa suka hallaka. Wasu da ke da masaniyar yadda binciken ke gudana sun ce irin wannan karfen wanda ba a daidaita ba Shi ne aka samu a cikin jirgin saman Lion Air na kasar Indonesia da shi ma ya faɗi a watan Oktoba shekarar da ta gabata. Duka jiragen biyu dai na kamfanin Bowen ne kirar 737 nau'in Max 8. Yanzu haka dai akwatunan da ke dauke da bayanai da kuma saututtukan jirgin na Ethiopia sun isa ƙasar Faransa inda za a tantance abin da suke kunshe da shi. Shugabannin kungiyar kasashen Turai ta EU sun ce haƙurinsu ya kusan ƙarewa game da sha'anin Birtaniya da shirinta na fita daga kungiyar ta EU wanda ake kira Brexit da Turanci, inda yanzu saura makonni biyu kafin a cimma wa'adin ficewa ƙasar daga kungiyar ta EU. akan haka ne jagabannin eu suka ce a shirye suke su karawa birtaniya lokaci amma fa a bisa sharuɗa masu wahala daya daga cikin sharuɗan shine cewa watakila za a nemi Ingila ta sake gudanar da wata sabuwar a jin ra'ayin jama'a game da zama ko ficewarta daga EU. A ranar 21 ga watan nan ne dai Prime Minister Birtaniya Theresa May za ta nemi kasashen na Turai da su jinkirta ficewar kasar daga EU har zuwa watan Yuni mai zuwa. A jiya Alhamis ne Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da dokar ta bacin da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina wata katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Bayan da Majalisar Dattawa 'yan Majalisar Dattawa 59 suka jefa kuri'ar watsi da ita, yayin da wasu 41 suka ki amincewa da ƙarfin ikon shugaban ƙasa da ya yi amfani da shi. Hakan ya faru ne makonni bayan da Majalisar Wakilai ita ma ta ɗauki irin wannan matakin. 'Yan majalisar dattawa sha biyu na jam'iyyar Republican suka haɗa kai da 'yan jam'iyyar Democrat wajen yin fatali da matakin a majalisar mai rinjayen 'yan Republican. Wannan matakin ya yi watsi da buƙatar fadar White House tare da yin baras da barazanar da shugaba Trump ke yi ta amfani da karfin ikonsa wajen cin gashin kansa a wannan lamari. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta ni gabatar da shirin da kuma tadi da ya haɗa shirin da ba da umarni sai injiniya namu Shen ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa muni lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa.